Yau da farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo Sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe ka taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. amma a yau albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu na musamman zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan a yau 16 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Za mu magana ne akan yadda rasa rayuka yake neman zama ruwan dare a wasu yankuna na Najeriya da ayyukan ladan da za mu yi kafin mutuwar mu. zara kin san a bara an rasa rayuka da dama ga annoba da ake ta fama da ita ga kuma hare-hare da garkuwa da jama'a wanda kan zama ajali ga wasu Gaskiya ne Amina, don haka a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan yadda za mu ƙara azama wajen yin aikin lada kafin mu ma namu lokacin ya karatu da kuma ayyukan lada da za mu iya yi wa magabata. Sannan za mu ziyarci filin mu don haka masu sauraro sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe. bari mu fara da Dr. Usman Giyaɗe, babban limamin masallacin Juma'an Umar Ibn abdulaziz a garin Bauchi da ya amsa gayyatar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mutuwa wa dan Adam. Ba ɗan Adam ba, duk wani mai rai. Allah maɗaukaki ya wajabta masa mutuwa. Babu makawa sai ya mutu. Shi yasa tun da ake duniya ba a taɓa samun wani da ya yi inkarin shi zai mutu ba kowa ya yadda zai mutu to tunda mu ya yadda zai mutu ashe mutuwar ba ita ce asali abin da ya kamata mu mai da hankali wajen tsoronta ba duk da cewa ba ka raba dan adam da tsoron mutuwa da irin tsoro irin na ɗabi'a da Allah ya halicci dan adam to amma bai kamata tsoron ya tsallake irin yadda Allah maɗaukaki ya halicci dan adam da tsoro ba kada ya zama firgita da fita hayyaci akan mutuwa tun da ka yadda ɗan uwana za ka mutu ni ma na yadda sai na mutu Allah subhanahu wataala ne yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa ba wanda ake tsallake shi saboda girmansa ba wanda ake tsallake shi saboda gangantarsa ba wanda ake tsallake shi saboda sarautarsa ba wanda ake tsallake shi saboda mulkinsa ko saboda arzikinsa ko kuma saboda shi ba kowa ba ne. kowa mutuwan nan sai ta bi ta kansa kullu nafsin za'iqatul baut. shi yasa Allah maɗaukaki ya game ya ce kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwan nan ashe kenan in har mutuwa ta zama dole kowa sai ya mutu to bai kamata mutane su ja sa tsoro akan mutuwar fiye da yadda ya kamata ba asali su sa tsoro akan abin da zai biyo bayan mutuwar waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da cewa akwai ranar gobe kiyama da za a tashi su a musu hisabi to abin da ya kamata su mai da hankali shine tsoron abin da zai faru a bayan mutuwarsu su mai da hankali akan abin da zai zama musu jin daɗi zai zama musu farin ciki bayan sun mutu sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukaki da yace kullu nafsin da'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa sai yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah iyaka ana cika muku sakamakon ladan ku ne ranar alkiyama sai yace faman zuhziha anin nar duk wanda aka nisan tashi ya nisanci wuta wa udkhilal janna aka shigar da shi aljanna faƙad faza to haƙiƙa ya rabauta sai ya ce kuma wamal hayatud duniya ita wannan rayuwar duniyar ba ta zamo ba illa mata'ul face kawai wani ɗan daɗi ne ɗan ƙanƙani da ke ruɗin mutane ashe kenan abin da ya kamata mu mai da hankali a kansa shine irin sakamakon da za mu samu irin jin daɗi da za mu fatan samu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala asali akan wanne ya kamata mu mai da hankali mu ɗauka cewa mutuwa wata aba ce wadda dole sai ta same ni sai ta same ka kada ta fitar da mu daga cikin hayyacin mu tsoron ta kada ya fitar da mu daga cikin hayyacin mu a'a mu koma cikin taitayin mu mu rinka tunanin cewa menene za mu samu wani aiki za mu samu mu yi ya zama na cewa gobe alkiyama mun samu kyakkyawan sakamako Allah maɗaukaki ya kawo mu wasu zamani na fitintunu mace-mace kowace lokaci kana gida baka tsira ba kana daji baka tsira ba kana masallaci baka tsira ba kana wurin ibada baka tsira ba ko ina kana tafiya baka tsira ba kana zaman gida ma baka tsira ba duk inda kake akwai yiwuwar mutuwa ta je ta same ka a wannan lokaci mutuwar ba bazata ta yi yawa wa mutane to wannan mutuwar bazata da ta yawa mutane kada ta ɗauke hankalin mutane su shiga cikin tsoron mutuwar ba bazatan ta yawa a'a asali su mai da hankalinsu wajen kyawawan ayyuka da za su yi ya zama da cewa ko da mutuwar bazatan ta same su sai kyakkyawar cikawa Da haka Allah subhanahu wataala shi yasa da ya faɗi cewa mutuwar kowa sai ya yi kuma sai ya jawo hankalinmu akan abin da ya kamata mu da hankali a kansa ya ce faman zuhu zai anin na da urkhil janna ta fagar fasa duk wanda aka nisanta shi wuta kuma aka shigar da shi aljanna ta wannan shine ya wuta kenan abin da ya kamata mai da hankali kama abin da ya kamata mai da hankali menene zai same mu a bayan mutuwan nan mutuwa dai dole sai ta same mu kuma mu a matsayinmu na wanda musulmai ne mu mun yi imani da cewa wannan mutuwar rubutaccen abu ne shi musulmi imaninsa ba zai cika ba sai ya imani da kaddarar Allah daga cikin imani da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala an rubuta masa ajalinsa ma'ana yaushe zai mutu ranar da watan da shekarar da mintin da sakan ɗin ba za a kara masa ba inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun Allah ta'ala ya ce ajalin da Allah ya sanya muku ajalin Allah maɗaukaki da ya sanya wa bayi idza jaa idan har ya zo la yu'akhkharu ba a jinkirta ba law kuntum ta'lamuna da a ce kun sani da kun fahimci wannan abin yadda ya kamata ashe musulmi shi kullum ya yarda da cewa ajalinsa rubutacce ne ba a karawa ba a ragewa idza jaa ajaluhum fala yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimun idan har su ya zo to Allah maɗaukaki ce ba a jinkirta musu sannan ko ba a ƙara musu ashe abin da bawa ya kamata ya yi shine ya yi abin da zai nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki na gari ya tsaya ya taimaki bayan Allah a lokacin da yake damar taimake su ya yi amfani da damar da yake da ita wajen tallafawa mutane wajen gina addinin Allah wajen taimakon marasa shi wajen taimakon waɗanda suke cikin kuncin rayuwa duk wani wanda yake bukatan taimakonsa kuma yana da damar da zai taimake shi lokacin da yake raye to abin da zai taimake shi wajen cewa mutuwan nan tasa koda ta koda ta koda ya mutu ba zai shiga damuwa ba ba zai shiga bakin ciki ba shine ya zama cewa yayi waɗannan ayyuka Allah subhanahu ta'ala kowa ya masa irin baiwar da ya masa wani Allah subhanahu ta'ala ya bashi kuɗi lokacin da bayi suke cikin yunwa da wahala da rashin walwala da tsadar rayuwa kamar yanzu nan ya zama na cewa ya cire dukiyarsa ya taimaki bayan Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah madaukake ba shi mulki ya zama ya iya sa a wajen mulkin nan nasa ya yi adalci wa mutane haƙoƙin mutane da suke hannunsa ya zama na cewa ya iya sa wajen isar musu da wannan haƙoƙin ba tare da ya zalunci kowa ba duk wannan yana daga cikin abin da zai shi sanyi gobe alkiyama idan ya mutu haka nan kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi shi shi ba shi da komai la Allah ba shi da arziki ba shi da sarauta ba shi da wani abu to amma ya kokari ya nemi kusaci zuwa ga Allah madaukaki ta hanyar bautar Allah ta hanyar taimakawa wani da abin da yake da shi ko mun kankantansa ko da iya shawari ne kadai zai iya ba dan uwansa musulmi ko dan uwansa wani wanda Allah madaukaki hada shi zama na jini ko na dangantaka ko na makwabtaka ya iya kokarin sa ba shi gudunmawa da haka ne zai samu sanyi gobe alkiyama saboda haka kenan abin da ya fi dacewa mutum ya mai da hankali a kansa ayyukan alheri da zai yi waɗanda za su zama masa sanyi zama masa kariya daga azabar Allah bayan mutuwar tasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa kowa yanayin da zai samu kansa da rayuwar da zai yi da kuma yadda zai mutu babu yadda za a yi ka canza daga tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara za ka mutu idan Allah maɗaukaki ya rubuta maka a hatsarin mota za ka mutu ba ka da makawa sai ka mutu a hatsarin mota idan a jirgin sama Allah maɗaukaki rubuta maka mutuwa haka za ka mutu a cikin haɗarin idan kidnapping ɗinka za a yi ya zama hannun waɗanda suka kama ka suka yi garkuwa da kai za ka mutu to dole wannan haka zai same ka in an fushi da makami aka rubuta wannan zai same ka Shi ne ma'anar faɗin Allah maɗaukaki inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun riga mun halicce shi ne akan kaddara Allah maɗaukaki ya kaddara maka mutuwarka ba za ka kauce mata ba a aina ma ta takunu kuma mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa sai ta same ku ko da kun kasance cikin wani gini wata ganuwa wanda take mai tsayin gaske ba za ta iya kare ku daga mutuwa ba duk wannan yan uwana yana nuna mana cewa abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansa shine abin da zai da kawo masa sababin sanyi bayan mutuwar tasa amma bai sai guje wa mutuwa ba waɗanda suka riga mu suka gabace mu mutanen kirki daga ciki mu riga musu addu'ar kirki mu riga musu fatan alheri addu'a Allah maɗaukaki ya dacar da su Allah maɗaukaki ya yafe musu zunuban su Allah gafarta musu amma har yanzu kan mu manta dangantaka tsakaninka da dan uwanka dangantaka tsakaninka danginka tsakaninka da iyayenka da makusantanka ba ta yankewa saboda sun mutu har yanzu akwai kofofi na alheri waɗanda zaka iya sadar da su zuwa ga iyayenka wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya ba aikin Allah menene abin da zan yi wa iyayena da ya musu biyayya bayan kuma sun riga sun mutu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shekarun ka sadar da zumuntar da suke samarwa suke sadarwa lokacin da suke rai ka rika sadar da zumuntar da suke sadarwa lokacin da suke nan wato abin da daga cikin abin da Allah maɗaukaki zai yarda da kai bayan mutuwan yan uwanka da makusantanka da magabatanka da iyayenka yana daga cikin abin da Allah madaukaki zai yarda da kai a kansa ka ci gaba sadar da zumuntar su wannan sadar da zumuntar tasu za ta hada da cewa wani kyautatawa da ka sani mahaifinka yana yi wa yan uwansa kannansa ko yayyensa ko yan uwansa da danginsa kai kuma kana da hali wannan kyautatawar da yake yi kai kuma ka rinka yi musu wani abin jin kai wani abin tausayi da mahaifinka yake wa wasu makotansa da makusantansa kai kana da hali ka ci gaba da yi yana daga cikin abin da yake birrul walidaini ne biyayya ne wa iyayenka bayan sun riga sun mutu to duk wannan yana daga cikin aikin alheri da ya kamata a ce kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma mu rinka bi musu da alheri sannan daga ciki akwai asarkatul jariya wanda za ka rika yi wa mahaifan naka ka tauna wata rijiya mutane su rinka shan ruwa ka yi niyyar cewa wannan wakafi ne zuwa ga mahaifinka ko mahaifiyarka ko ka gina wani masallaci ko ka gina wata makaranta ko ka dasa wata bishiya ko wani abu dai wanda mutane su rinka amfana da shi ya zama da cewa ladan manufarka shine wannan ladan ya rinka samun waɗancan iyayen naka ko 'yan uwanka makusantan naka wanda ka yi don su wannan yana daga cikin abin da za ka yi wa waɗanda suka riga suka mutu kuma yana daga cikin aikin alherin da duk wanda aka yi masa Allah maɗaukaki da da za zai samu lada akai bayan kuma bayana sannan kai kanka wajibi ne ka tsaya kai aikin alheri wanda zai zama da cewa mai gudana ne bayan mutuwarka hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza mata ibnu adam idza mata adam ya adam in qada amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaq aw waladin salihin yad'u lahu manzo Allah alaihi salatu wasallam yace idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu in qada amalu aikin gaba ɗaya zai yanke illa min falatin sai dai uku sadaqatin jariya da farko sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da ake amfana da shi a waladin salihin yadda ulahu lahu kuma ɗa nagari da zai rinka masa addu'a ashe bayan ka mutu akwai abin da zai rinka gudana baka nan ma ka rinka samun ladan nasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girga waɗanda abubuwa guda uku sadaka jariya da za ka yi ita ce muka buga misali da ita ka gina wani masallaci ko wata makaranta ko wata rijiya ko wata bishiya da za a ci 'ya'yanta ko kuma bishiyar da za a sha inuwarta duk dai wannan aikin alheri ne wanda zai iya samun mutane wakar gina wani bayan gida da mutane da su rinka zagayawa suna amfani da shi to matukar wannan kaya yana nan ana amfani da shi to kana samun lada a kansa a ilimin yuntafa bihi ko kuma ilimi da ake amfani da shi ka yi kokari lokacin da kake raye ka nemi ilimi kuma ka ci gaba da karantar da ilimin nan kana yada shi mutane suna suna sun ka koya a wajenka sun je suna aiki da wannan ilimin sun ci gaba da zagawa suna karantar da shi to wannan ladan aikin ladan da suke yi za a rinka baka wani bangare za a rinka baka wani lada ba wai a cikin ladan su ba a ladan ilmantar da su da kai sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ilmin yuntafa bi ilimin da ake amfana da shi na uku a walidin salihin ya da'u lahu ko kuma ɗa nagari da kabari wanda zai rinka baka addu'a shi yasa ya'ya kai kokari kai musu tarbiyyar addini ya zama na cewa sun san Allah kuma sun san neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala sun zama na kwarai ka zama yardaddun Allah sai ya zama da cewa kowane lokaci suna tunawa da kai a ka na mahaifi ko suna tunawa da ke a matsayin ki na mahaifiya suna miki addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta miki Allah maɗaukaki ya yafe maka Allah maɗaukaki ya maka kaza maka kaza addu'o'i na gandara san kai to kun ga duk waɗannan abubuwa ne wanda su ya kamata mutum ya mai da hankali akan su ba tsoron mutuwa ba ita mutuwa ba makawa Allah maɗaukaki ya riga ya rubuta kataba Allahul mauta ala bani adam Allah maɗaukaki ya riga ya rubuta wan annasu wal ins wal aljin wal ins yamutun da mutane da aljanu kowa zai mutu idan sun mutu kuma a can ne za a je a samu sakamako faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharrin yara wanda ya aikata misalin kwayar zarra na alheri zai ga sakamako haka wanda ya aikata misalin kwayar zarra shi ma na sharri shi ma zai ga sakamako duk wannan yan uwa yana nuna mana cewa ita wannan mutuwa ba ita ya kamata mu mai da hankali akan tsoronta ba da firgita ba a'a mu da hankali akan abin da zai faru mana alheri da muke fatan ya sami bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ita mutuwa ba za mu iya tsira daga waje daga gare ta ba babu yadda za a mace da daga gare ta duk abin da cewa in dai har ka tabbatar da cewa wannan abin ba za ka iya ketarewa ba to bai kamata ka ɗaga hankalinsa a kansa ba wani malami yana cewa tun da dai kowa ya san zai mutu yake cewa matsalar ba ita ce mutuwar ba da a ce idan mun mutu za a bar mu ne ba za a tashe mu ba yace ta abin mai sauki ne ai amma matsalar idan mun mutu za a tashe mu kuma bayan an tashe mu za a tambaye mu komai abin da muka aikata za a tambaye mutum abin da ya aikata na alheri kuma za a tambaye shi abin da ya aikata na sharri shi ma za a tambaye shi shi yasa kenan tun da ka san cewa dole sai ka mutu ba za ka iya tserewa wannan mutuwar ba bai kamata ka bata hankali ka tsorata ka firgita akan wannan mutuwa saboda irin wannan fitintunu da suke faruwa yau an yi abin nan an kama wani an yi garkuwa da shi su wani sun yi hatsarin mota sun mutu aure kaza su wani sun yi hadarin jirgi sun mutu aure kaza yan fashi da makami sun harbe su wani bom ya tashi da su wani wuri kaza an yi kaza an yi kaza abubuwa na tsoro sai ya zama na cewa gaba ɗaya baka cikin hayyacinka kowane lokaci ka birkice ka kasa yin kuma abin da ya kamata a ce kayi wanda zai maka amfani ba mutuwarka babu wani mutum wanda saboda tsoron mutuwa sai aka fasa aka fasa ɗaukar ransa a lokacin ya yi ba za a fasa ba ba za a jinkirta ba dole in lokacin yi sai an ɗauke ka to ashe bai kamata wannan fitinturun da suke faruwa ya zama da cewa sun burkita maka lissafi ba dama yana daga cikin alamun tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idan har lokacin ya matso manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafuru haraj qalu wa mal haraj manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce za a yawaita al haraju sahabbai suka ce wa mal haraju ya rasulullah menene al haraj annabi sallallahu alaihi wa sallama ce al qatl yawan kashe kashe an kashe waɗannan aure kaza can an kashe wuri a kaza kowa da irin abin da yake zuwa ya kashe su a kashe wasu da makami da kashe wasu da wahala kashe wasu da yunwa kashe wasu da kishi kashe wasu da duka duk kowa da irin abin da ake tanadi a kashe shi da shi duk wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa manzo Allah kuma ya faɗa ne saboda idan lokacin ya yi mu dauki izina mu dauki darasi musamman ya kamata mu duk wannan dai kullum abin da dai zamu koma zuwa gare shi nan guda ɗaya ne shine kada tsoron halin da muka samu kan a ciki na kashe-kashe da yawan mace-mace ya fitar da kai a hayyacinka kuma ka kasa neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki ka kasa tsayawa ka yi ibada ka kasa tsayawa ka bauta wa ubangijinka ka kasa tsayawa ka ciyar da dukiyar da Allah madaukaki ya baka ka ji tsoro ya yi maka yawa ta yadda har duk abin da zaka a tsorace kake a burje kake inda za ka je ka kirta mutanen ma tsoron ka je kake saboda kana tsoron mutuwa duk inda za ka je ka wani aikin alheri ma tsoro kake yi ka je saboda kana ganin cewa kana kai kanka zuwa ga mutuwa ne to irin waɗannan abubuwan ne muke jan hankalin yan uwa kada wannan fitintunu da musiba da muke ciki a wannan lokaci ta ɗauke hankalinmu daga neman kusaci zuwa ga Allah maɗaukaki wanda shi ne zai mana amfani bayan mu. mutuwa dai dole ne kullu nafsin da'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور saboda Allah maɗaukake nuna mana cewa ita wannan rayuwar da dama wata abaci da ba tabbatacciya ba shi yasa Allah maɗaukake ce ruɗi ce ita duniyar abin da ya kamata shine kai aiki na gari wanda gobe alkiyama za ka tsira daga azabar Allah kuma ka tara da aljannar Allah maɗaukaki da ya maka tanadi idan ka bi shi wannan shine abin da zai iritar da kai shine abin da zai iritar da ni shine abin da zai iritar da ku baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wata silam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin sauraro a gurguje dai kamar yadda muka bayyana a farkon shirin namu za mu ziyarci filin kwalamar mu kafin mu kammala shirin inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakuwa. barkanmu da zuwa zauren mu na yau da gobe. A wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fadafi irin na nufawa. To Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau? Kulikulin ne ko kokwa mun ne? Mu nufa da yake an samu da kulikuli ba za mu yi kulikuli ba yau. Muna da miyan mu iri-iri da muke yi. Muna da kamu kamu da ake ce mishi koko aji. Koko aji din ne za a yi koko da kuma adi adi shi ne ake kira dinya a yayin in ya baki inda da ka sani shi za a yi shi za ka gan shi na da daɗin shi in aka kwan na za ku ca koko adi dinya baki da sa'an ma kai shi daɗi kanshi za ka ji kanshin wani iri za ka ta mamaki ya aka yi wannan har ma inda ake yin shi ma ana sayarwa za ka an yi wani irin layi za ka ga mutane sun zo da kwanuka za su siya da saboda si ba shiga ba amma yana daɗi. to kasana za su iya shan wannan abincin na kuwa. a kowane yare zai iya sha da saboda daɗin shi. to hajiya gabatar mana da wannan girki. to wato shi ko ko abin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawanka yadda kake so za ka nika shi ya zama ruwa paste ka ta ka aji shi to shi dinyan za ka same shi za ka dafa shi ka daka ruwan ɗin'yan shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi to amma kin ce a dafa shi dinya shi mhm. kafin a cire mishi man bawo bawon nan nashi ko ko sai an cire bawo bawon ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinya dan hulan kawai ake cire eh, sai kuma sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau ai hmm. komai za ka yi za ka yi sauti out a kowane za ka gabe da kyau hmm. za a ciccire sai a gyara sai a zo a dafa shi da hu hmm. in da ku za ka ga ruwan ya fito za ka za ka tace ruwan zai fafashe shi da kanshi zai fafashe sai a tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamun wato shi kamun shi ba suga amma yana da daɗi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su iya shan shi da saboda shi ba shi ba shi ba suga wato daga ainihin sa ya fito daga 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itatuwa to wannan abun tun ani iyaye suke shan oh. shi za ka ga cashe za ka ga iyaye suna da karfin su da wuya ka ga mutum ya ci kafa na mishi ciwo ba ni ma karan kana ciwon kafafa ke yi da saboda shi shiga an bar gida an bar gida mm. to kowa kuma bar gida wallahi gida ya bar shi to wannan kukon daga bawa haka muke shi shi shi sa ka ga ba mutu mutum ga yana tsalle tsalle shi yana da karfin shi kuma kuna iya dukan katsina a haka a sosai ma ku katsina ma wane ku to shi ko ai ko duk wani kunu zaki ga ana da dan mahadin sa to shi yana da mahadi to wato shi kokon ka san ba za ka zauna ka sha ko sallah ba ai dole za ka wani abu akwai wani abun da za ka hada da shi kamar dai snacks hmm. wake ne za ka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken oh, ba a cire bawon shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kaɗan ba wai laushi zai sosai ba laushin dan kaɗan ne sai ka zo ka nemi dutsen ka ka sa tattasan ka da atarumin ka da albasa eh. sai ka ringa nika shi ka bakwaje shi garas garas garas garas ka bakwaje eh to amma ke san injin wani lokacin injin sai sai ya baka abin da baka ji daɗi ba sai ka gama injin din cewa baka son ya nuku sosai dan ba a son ruwa ya mishi yawa idan ka kai nika aka maka nika da tattasai da tare ka sai ka sa magi da da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya bude mm, akwai cin kowa na cin magi mm. sai ka dan sa magi tasanka da tarunka da albasanka sai ka zo ka yi shi ka ganshi kamar yadda ake kulikuli nan dai za ka ganshi ya faɗin nan akan ga yi shi a hannunka da manja ake cin wanda da ana so a ganshi yayi ja ya dan sha'awa to ya ake yi za a zuba manjan ne a ciki ko kuwa duka ya mana daki daki manjan ka na kan wuta ka dan sa albasa ya dan taso yayi zafi wannan shi shi cancan din ka riga ka nika akwai tattasai da tarubu da bawon duk ka nika shi wato shi ne da turanci za a ci mishi high protein high fiber diet tun daga shi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne mm. abin da ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka ringa juya shi kamar yadda za a juya kosai komai dai na ciki komai dai na ciki mm. sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka ringa ka ringa gyaggyara waken kana yin shi ya zama falla falla falla falla kana tabule shi kana tabule shi sai ka sa a manjan ka sai ka sai ka ringa juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe wato ba zai zauna a wuri eh, ba zai zauna a wuri ɗaya ba sai ka bi shi a mm. hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas garas in kana cin shi shi ba kamar kosai ba saboda shi ainihin waken babari babari ya jiku sosai ba kuma ga bawon shi kuma bawon sai gan shi garas garas kana cin shi ba na kashi na gwanin sha'awa kana cin shi garas garas kaman kaman kana cin biskit kuma kaman kana cin kosan rogo a yanda shi kaman kosan rogo mm. to ka nemi koko a dinka kana sha kaman ma ni a kamun gaba na yanzu in sha wallahi yaɗi kowa bar gida gida ya bar shi wannan da katsina kike to katsina duk wanda mun shi ya tsinke yayi min magana akwai adireshi to ai shi wannan koko adin da kuma wannan cancan din duk baka tsirin da ya rigima ya je shashi sai ya aure hudu a can na fawon kuma sai musu tsaga mu warawara dan kin san mu da maka tsina ba mu ne duk wanda ya rigima ta yi kwadayi a bashi address ya kira ni to ya tabbata sai aure hudu daga nan Niger to masu saurare baki daya haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a sharuwa lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya.